أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 25 ga watan ramadan hijiran mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da sha biyu sha uku ga watan agus watan takwas shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah maɗaukakin sarki nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu Allah ya ƙara dawo da mu a wannan dare a wannan yammaci domin ci gaba da ƙoƙarin bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a kuma wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausa a wannan gari namu na Kaduna akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa to amma tambayoyin ba su zo hannuna ba don haka ba za mu amsa tambaya ko ɗaya bai kai za mu ci gaba da ayat da alaran ma ya faro jiya ayatul kursi sannan daga ƙarshe ko a tsakiya akwai sanarwa na abubuwa daga 'yan uwa mata domin mun fahimci a wannan tafiyar wato mata suna so su yi wa madafin kau da inda wasu kudade suka zo masu dan yawa sai kaga an ce mace ce an fahimta yi yadda ka san ba maza a garin wallahi kamar rasa inda wannan suka shiga <laughs> aran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نعم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أجي مكفار بياني أكن ونن آية آية الكرسي da nasin bakin wanda ya fi kowa albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ayar ita ce ayar da ta fi kowace aya wato daraja da matsayi a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani shi yasa muka ce Allahu lafzi ne na ainihin wato jalala wanda muka ce Allah madaukakin sarki da shi ne ya kalubalanta cewa hal ta'lamu lahu samiya irin wannan lafazi na Allahu lafzul jalala Allah ya maimaita shi sau 980 a cikin Qur'ani a cikin wannan sura da muke karantawa suratul baqara lafzul jalala sau ɗaya har sau tamanin da takwas Allah yana maimaita shi ta shi yasa yana daga cikin guraren da ya faɗa a nan gurin ya ce Allahu wato shi Allah ɗin nan shi yasa can ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wani ya in ya faɗa su ya faɗa aikin da yake shi yasa Allahu ɗin nan mubtada'un ne marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لا نافية للجنس إله مبني على الفتح في محل نسب اسم للنافية للجنس إلا أداة الاستثناء ملغاة لا أمل له وخبر للنافية للجنس محذوف تقديره لا إله حق إلا الله با wani wanda ya cancanci a bauta masa bota ta gaskiya sama da ƙasa in ba Allah ba dan ya faɗa wani gurin ya ce lahu da'awatul haqq ga Allah kaɗai bota ta gaskiya ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير duk wanda aka bauta ma in ba Allah bane to ba bauta bace ta gaskiya shi yasa alhaq din da za a kaddara gurin li'irabi wasu malamai idan sun yi li'irabi su ce la ilaha wato la ilaha wasu malamai suka ce ba su ba domin ta akwai abubuwan da ake bauta ma su ma mawjud suna nan aiki amma in ka ce haƙƙun to duk wata bauta da aka yi in ba Allah aka bauta ma ba bauta ba ce ta gaskiya an fahimta yi to shi yasa suka ce illa dinnan adatul istisna'i ne mulgatul la amala lahu da haka yana da ta'alluqi da khabar da aka share huwa mubdalun minhu huwa dinnan damirun ne munfasil mabniun ala al-fati fi mahalli raf'in badal suka ce dinnan shine ainihin wato khabaru sani alqayyum shine khabaru salis la ta'khudhuhu sinatun wala nawm fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi na akwai maf'ulun bihi muqaddam fa'ilun ma'akar shine sinatun wa ma'tufun wa ma'tufun alayhi wal jumla la ta'khudhuhu sinatun shine fi mahalli raf'in khabaru wato fi mahalli raf'in khabaru rabi lahu ma fi samawati shine fi mahalli raf'in khabaru khamis in ka hada jimlar gabaki la ilaha illa ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu shine fi mahall raf'il khabar na Allah an fahimta yi to saboda haka Allah Allah madaukakin sarki la ilaha illa ba wani wanda ake bautawa da gaskiya in ba shi ba a jiya muka fara muka ce cewa Allah madaukakin sarki ya zamanto Allahu ne saboda bi annahu min fard bil ilahiyya saboda shi kadai ne wanda ya keɓanta da ilahiyya da jami'il khala'iq ga dukkan halittun duniya sannan ya faɗi sifa ta biyu wanda in ba shi ba ba wanda yake da wannan sifar da ya cancanci abota masa sai ya ce alhayyu alqayyum shi ne wanda yake da ainihin wato rayayye ne rayuwa ta arab abada shi yasa Allah sai ce kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu sai ya kare banda fuskar Allah kenan idan fuskar Allah tana nan alama ne mai fuskar yana dawwama kenan Kulluman man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram in kowa ya tsare sai mai fuskar kenan in fuska tana nan kenan mai fuskar shi yana ainihin wato yana nan ba zai kare ba alhayyu da haka suka ce fi nafsihi alladhi la yamutu abadan wanda ba zai mutu ba har abada da haka yace wa annabi wani gurin wa wakal ala alhayy ya mutu. ka dogara akan Allah wanda ba zai mutu ba sannan almuqimu la ghayrihi shine alqayyim wanda muka yi bayani muka ce wanda ya tsayi da kanshi kuma ya tsayi da al'amarin wani wa kana umar ya tsara'u alqayyam fa jami'ul mawjudati dukkan abin da ke duniya yana da buƙatar Allah subhanahu wata'ala amma wa huwa ganiyun anha Allah ya wadatu da wannan abin ko al'arshi da aka ce istawa ala arshihi daidaita ce ta ganin dama ba Allah bane yake da buƙatar al'arshin al'arshin ne yake da bukatar Allah an fahimta yi saboda wadatuwar shi an fahimta yi sannan wala ma laha biduni amrihi ba wata halitta da za ta tsaya a duniya ba tare da umarnin Allah ba da haka yace wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi yana daga cikin ayoyin Allah sama da sammai da kasai suka tsaye da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm as Sinah. gangaɗi shi ne muƙaddimatin nan ko wanda yake fara gabato mutum kafin ya fara barcin gaske to shi bai kama Allah to wanda kuma gangaɗi bai kama shi kaga min babu aula a ce bacci ya kama shi shi yasa da ya tashi sai ce la ta'khudhu sinatu sai ya kawo sinatun din nakira kowane irin gangaɗi a duniya karami ko bugu ba zai kama Allah ba to idan ko sifa ta gangaɗi ta kori ga Allah to ina kuma ga bacci Na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi daga abu musal ash'ari cewa manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala la yanamu Allah maɗaukacin sarki baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kuma bai dace ga Allah a ce ya yi bacci ba yakhfidu al-qista Allah ya shimfiɗa adalci wa yarfa'u yurfa'u ilayhi amalin laili. akan ɗauki aikin dare a kai ma Allah qabla amalin layli qabla amalin nahar wato yurfa'u ilaihi amalun nahari aikin da aka yi a wuni akan ɗauka a kai ma Allah qabla amalin laili kafin aikin dare wa amalin laili da kuma aikin da ake yi da daddare qabla amalin nahari gabanin aikin rana manna Allah ya ce hijabu hunnu shamakin da ke tsakanin Allah da halittu haske ne au حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تها إليه بصره من خلقه da Allah zai bude wannan ainihin wato hasken halittu su gani da duk wanda ya ainihin wato gano hasken kawai da fuska shi ta isa ta ainihin wato kone shi yasa annabi Musa da ya je yace yana so ya ga Allah ai Allah ce ta tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika ma afaqa Allah ya ce yana so ya gani lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tajalli shi kanshi dutsen bai iya ɗaukar nauyin Allah babban lantana annabi Musa iya gane shi ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul mu'minin yana farka yace ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah subhanahu wa ta'ala da haka malamai suka ce la ya atarihi naqsu wato tawaya bai bito ma Allah ko rafkana sannan wala zuhul an khalqihi Allah kuma baya wato tsale halitta shi bal huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah yana tsaye akan kowace rai dangane da abin da take aikatawa shahidun ala kulli shay'in Allah yana halatta akan kowane irin abu yasa annabi Isa sanda aka dauke shi daga cikin abin da zai faɗa gaban Allah cewa falamma tawaffaita ni kunta antar raqibu alaihim sannan ka dauke ni da su kai ne raqib ainihin wato makusanci kusa da su sannan wala ya atarihi sunatu jingadi bai bito ma Allah ballantana Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi bacci Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake lahu ga Allah kaɗai ne ma fi samawati wa ma fil ardi wanda malaman balaga suka ce taqdimu ma haqqu ta akhiri fi al-hasar idan an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu to ta'ewa da shi da wani sun yi raba daidai ko akwai wani wanda yake da dan yankin wani abu amma taƙaitawa a ce lahu kamar wa inda hu mafatihul ghaibi la ya alamuha illa hu ya taƙaita cewa duk duniya sama da ƙasa ba wanda ya san wannan abu in ba Allah ba fa ha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu ala al-ashta sai ce lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardi da Allah kaɗai. mallakan abin da ke cikin sammai da ƙasai shi kaɗai ne banda shi ba wanda suke tarayya yasa yake lauka da fihi ma alihatun illallahu la fasadata da ce alloli guda biyu ne to da sama da ƙasa sun lalace ta yadda wannan zai ce ka zo makaranta wannan yake karkabi amma shi kaɗai ne wahada hula sharika lahu ba shi da ainihin wato abokin tarayya da haka malamai suka ce a cikin wannan jumla ta lahu ma fis samawati ma fil ardi wato akwai ikhbaru bi anna jami'a bi anna al-jami' ba da labari cewa gabaki ɗayan abin da ke sama da ƙasa abiduhu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ne wa fi mulkihi suna ƙarƙashin mulkin Allah wa ta ta ƙahari su ko suna ƙarƙashin rinjayen Allah da kuma ikon Allah kamar yadda ya faɗa ya ce in kullum mun fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa idan an tsere alkiyama sai ya zo ya tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana matsayin bawa ne na Allah bawan Allah ko abokin Allah ko ƙarin Allah ba sannan yace man dallazi yashfa'u wane ne wanda ya isa ya ceto illa bi iznihi ba sai da izinin sa ba Da wancan ayar da muka karanto yawmul in fihi wala kullatu wala shafa'a yana daga cikin aqidin ɗan qalaqatu da kuma mu mu'tazila suka kore magana ceto yasa duk dan bid'a kowane bangare mun cire maka mafi yawanci Allah yakan jarraba su makaryata ne da kuma yin imani da sashen littafi su kafarce ma sashen wannan suke kokarin hada nusus wajen bayani akan littafin Allah sunne ahli sunnati wal jama'a ahli sunna baya daukan nassi da yake goyon bayan sai idan ya tattaro dukkan nasoshin da suke magana akan abu sannan sai ya faɗa hukunci da haka su suke faɗan malahum wa ma alaihim abin da ke goya masa baya da abin da bai goya masa baya in ya tabbata to sai ahli sunna sun yi bayani wannan jumla da Allah ya ce man zalladi wane ne wanda ya isa ya ceto illa bi izini ba sai da izinin Allah ba to da izinin Allah za a iya ko ba za ba to sai su ɗauki wasu ayoyin sai su imani wasu sai su yarda da wasu a baya idan ba a manta ba a wancan shekarar mun taɓa yin bayani a kan ɗaya daga cikin wasu masa'il na ceto wanda suke karatu karatu na fahimta sun san ceto iri biyu ne akwai wacce ƙur'ani ya kore akwai wacce ya tabbatar to sai su imani da wacce qur'ani ya kore sai su kin imani da wacce qur'ani ya tabbatar wannan shine da haka malamai suka ce ash-shafa'atu lughatan shine yuqalu ana cewa shafa'a shay'a wato damma mislahu ilayhi in ya hada wani abu katankatin shi suka ce faja'ala al-witra shafa'a, sai mutum ya sanya abubuwan da suke guda nawa biyu sai ya zamanto ne ainihin wato shafa'i shi sa Allah ya mana wa shafa'i wal witr me ash-shafa'i duk abin da yake guda biyu a lugha na larabci shi ne ainihin wato ake ce masa shafa saboda haka wannan daga shafa a ya shafa'u ne da haka suka ce a istilahi na malaman shari'a idan sun ce a shafa'a shi ne a tawassudu lilgai shi ne ka nemi wani ka sa shi tsakiya ta yadda bin manfa'a ko dai ka samu ya janyo maka amfani ko ya ainihin wato tun kuɗe maka cuta wannan shi ne ainihin wato a shafa'a ceto to ceton nan da za a yi kuma shi sun ɗauka irin na duniya ne idan ka yi laifi ɗan sanda ya kulle ka sai ka je ka da wani abu sai a sake ka sun ɗauka haka aka yi a'a shi na Allah subhanahu wa ta'ala ba na shi ba ne yadda wannan ayar ya kore ya ce babu ceto waccan ai ya faɗa ya ce ba za a yi magana ba ranar tashin alkiyama ya ce yau la na illa man azina lahu rahmanu fa qala sawaba la ya la yatakallamuna ba wanda ya yi magana a gaban Allah ba haka Allah yake ba sai ce illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya masa izini yadda nan yake la bai'un fihi wala kullatun wala ni wala shafa'a shi ma yace babu amma nan sai yake man ladhi yashba'u indahu illa bi iznihi yadda ba za a iya yin magana gaban Allah ba sai da izini kenan in da izinin Allah ya ce ka yi magana za ka yi magana ko ba za ka yi ba kenan in da izinin Allah ya ce ka yi ceto za ka yi ceto ko ba za ka yi ba za ka yi a baya mun karanto cewa ayoyin da suka kore ceto manfiya al-imam ibnu jarir tabari a tafsirin shi in ba mu manta ba Allah madaukakin sarki yana cewa kafirai wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah sun ce waɗannan ne za su cece mu a gurin Allah idan Allah ya nuna musu cewa waɗannan ba za su cece su ba sai yake man dallabi ya wane ne wanda ya sai ceto inda hu a gurin Allah illa bi izini in ba da izinin Allah ba kenan inda izinin Allah ne za a iya ko ba za a iya ba idan na zo na ce wane ne wanda ya sai ainihin wato yi magana da lasifi kan in ba da izini na ba kenan da izini na za a yi magana ko ba za a yi ba sai wani ya ce na ce ga baki ɗaya ba za a yi magana da lasifi kan nan ba ya fahimci magana kaga bai fahimta ba wannan yana daga cikin dakikanci da kidahumanci da masu aƙidar qur'ani zalla suke fama da shi shi yasa man zaɗin, man zallazi, man ɗin, wato ismul istifham ne mabniun ala sukun fi mahall raf'in mubtada Zaɗin ismul ishara ne shi ne fi mahall raf'in khabar mubtada alladhi ɗin, ismu mawsul ne fi mahall raf'in badal saboda haka a ka'ida a wannan gurin man dallazi yashfa'u suka ce ainihin wato gaya ne na nafayu ce ai la ahada yashfa'u ba wanda isa ya ceto illa bi iznihi sai da izinin Allah shi yasa bi iznihi din suka ce jar wal wanda yana da ta'alluqi da hal wanda aka share cewa man la ahada yashfa'u illa madfu'an aw ma'zunan lahu ba wanda isa ya ceto gaban Allah sai wanda aka tunkuda shi aka ce ko aka yi masa izini aka ce to sai qur'ani ya kore wasu ceton yace ba za su yi ba kamar mun karanto a baya a aya ta 48 Allah ya ce mana wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a sai yace wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adalun wala hum yunsaru kaga wannan ta kore ce ko ta ce ba zai yi ba da kuma ƙayar gaba a ayar da Allah ya kara cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adalun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun sai wannan aya da muka karanta jiya ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti yawman la bai'un fihi wala qullatun wala shafa'a amma aya ta faɗa mana suwaye ba cito sai Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun kaga ta kore ceto da kafare ba maganan ainihin wato a ceto ta saboda sun bauta ma abinda ba Allah ba sannan yace wa anzirhum yawma yawmal azifati idil qulub ladal hanajir kadhimin sai yace malil zalimin min haminin wala shafi'in yuta' wannan ta kori ta ce ba ceto da kuma faɗin Allah da yake wa laqad ji'nahum bi kitabi mun zo musu da littafi fassalnahu ala ilmi wanda mun yi bayanin wannan littafin akan ilimi daki daki hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wannan littafin shari'a ne kuma rahama ne ga masu imani sai yake hal yanzuruna illa ta'wilahu ba komai suke jira su imani ba illa aqibatu wa'adihi wa wa'idihi sai Allah ya ce yau mai ya'ati ta'awiluhu ranar da ƙarshen wannan al'amarin zai zo musu kuwa na na nasuhu min qablu ja ja'at rusul rabbina na haqq wanda suka yi aiki da wannan littafin za su ce lalle manzannin Allah sun zo mana da gaskiya me za su faɗa a wannan ranar fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana a yau akwai wani wanda yake cutar da zai zo cece mu gaban Allah me yasa ba za su samu mai cecen da zai cece su a gaban Allah ba saboda sun bauta ma wani Allah subhanahu wata'ala shi yasa ba za su ainihin wato samu ba da kuma faɗin Allah da ya ce wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun ranar da alkiyama za ta tsayu mutanen da suke mujrimai ne za su tashi a rikici sai ya ce walam takum walam yakul lahum walam yakul lahum bare kasance gare su da min shuraka'ihim shufa'a ababan tarayya da suka bauta ma ba wani wanda isa yake ce su gaban Allah wa kanu bi shuraka'ihim kafirin su ma abokan da suka yi tarayya da su ranar da su kafirce musu a gaban Allah sanan ya ƙara cewa mitta ka zo min dunillahi shifa'a ya za ku riƙi wani Allah wanda ne zai cece ku kun law kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilu sanan ya ainihin wato ƙara cewa wannan magana to irin waɗannan ayoyin su ne wanda Allah ya maganan cewa ya kora ceto ba zai yi ba to nan da ce man dallazi wane ne wanda ya shifa ya isa ya ceto illa bi izini ba sai da izinin Allah ba kenan ba zai yiwu bane sai da izinin Allah yasa duk inda Allah ya kawo ceto tabbatacciya zaka ga in ya kawo nafiyu sai ya kawo kuma isbati tun daga waccan ayan da ce la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a wal kafiruna hum zalimun korewa aka yi Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man zal ladhi yashfa'u wane ne wanda isa ya ceto shi ma korewa ne sai ce illa bi iznihi sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk mutum a duniya a yare ya san cewa in aka yi tugaciya aka ce ba wanda isa ya shiga gidan nan sai wani a sha ko wanda isa ya shiga an fahimta ba wanda zai fito daga gida ya je unguwa kaza sai su wani a sha ko wanda isa ina fatar an fahimta to mutum ya je ya ce a an ce gabaki ɗaya ba wanda zai shiga ne ba wanda zai fito to kaga wannan akwai jahilcin fahimtar maganar da ake bai fahimci maganar da ake ba sai sa wa'annan masu aƙidar qur'ani zalla din nan kabbin su tun daga sama har ƙasa billahi lazi mu dai yanzu a gurin mu ba malami billahi lazi ko shi wancan ma barazanar da yake ya san larabci ƙarya ne wallahi bai sani ba mu mun san bai sani ba kuma ko bara mun faɗa shi yasa sun sun sani yasa in Allah da duk wani mai muguwar aqida fasida in Allah da ba za mu bar duniya ba sai Allah ya karya shi ta hannu wannan shine abu na farko abu na biyu sai shafa'a wacce aka tabbatar da ita wacce qur'ani ya tabbatar wanda wannan ceton wato ita ce wacce ake neman ta a gurin Allah na farko malamai suka ce tana da sharadi guda biyu na farko idnullahi lishafi Allah ya yi izini ga wanda zai yi ceton an yi shafa'a cewa yayi shine inda Allah ke cewa ainihin wato yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu ranar da ceto ba za ta yi amfani ba sai wanda Allah mai rahama ya masa izini kenan idan Allah mai rahama ya maka izini ya ce kai ceton zai amfani ko ba zai ba sannan wa radiya lahu qawla sharadi na biyu suka ce ridallah a samu yaddan Allah an shafi daga wanda zai ce tan wal mashfu'u lahu da kuma wanda za a ceton idan aka samu wannan to Allah madaukakin sarki ya tabbatar malamai suka ce asali Allah ne ya faɗa ayar da muka karanta da cewa su kafare abin da yasa ba za su samu ceto ba saboda ka kadu min dunillahi shufa'a saboda sun riki wasu ababen bauta koma bayan Allah sun ce su ne za su cece su sai Allah ya ce kul ka ce awalau kanu la yamlikuna shay'an ka ko da ku abin kuka rika kuka ce za su cece ku babu wanda ya mallaki wani abu a cikin su wala yaqilun kuma ba su da hankali sai ce qul lillahi shafa'atu jami'a asali dama ceto ga baki ɗaya na Allah ne wanda yake da abu idan ka nema a gurin shi kuma yace zai bayar in ya bayar ya baya ba to ya ce man zallabi wane ne wanda ya shifa ya isa ya ceto inda hu a gurin shi Allah illa bi iznihi ba sai da izinin shi ba to qul lillahi shafa'atu jami'a ceton ta Allah ce in yace kai ba wanda isa ya hana ka duk duniya shi yasa wanda suka tsare ceto su bari su gani in an je gaban Allah an tsaya ranar da su gane cewa daga gaske ne dan ba wanda ya yi bin fara Allah ya yi masa magana ceto na farko da manzon Allah zai fara shi kadai ya isa ya je ma Allah magana Allah ya wa mutane hukunci kowa ya san matsayin shi wannan shine ceto na farko da manzon Allah zai fara sana aya ta biyu da ya faɗa ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ubangijinku shine wanda ya halifi sammai da ƙasai a cikin kwanaki guda shida Sun ثم استوى على العرش يدبر الأمر سيتي ما من illa min ba'a da izini." ba wanda isa ya ceto sai bayan Allah ya yi masa izini idan Allah ya yi masa izini zai iya ceton ko bale ba zai iya yi shi yasa yake cewa zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku fa abuduhu afala tadhakkarun ku bauta masa me yasa ba za ku tunani ba sannan ya ƙara faɗar irin wannan ayar cikin suratul sajda aya ta hudu yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi sai yace malakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tadhakkarun sannan yake cewa cikin suratul maryam cewa la yamlikuna shafa'ata ba wanda zai mallaki ceto illa wato illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai wanda ya rika alƙawari gurin Allah mai rahama wanda ya rike alƙawari gurin Allah mai rahama zai ceto ko ba zai ba zai ceto sannan yana daga cikin ayoyin da Allah yake faɗa cewa walidu alladhina za'amtum min dunihi idan alkiyama ta tsaye ku kira wanda kuke raya cewa za su iya wani abu koma bayan Allah sai ce la yamlikuna mithqala zarra ba wanda ya mallaki koda kwayar zarra a sama da ƙasa sannan wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma minhum min zahir ba su da wanda zai taimake su sai Allah ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a wato wanda suka bauta ma wani Allah ba wanda ya mallaki ceto a cikin su sai yace illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da gaskiya wanda ya shaida da gaskiya ya mallaki ceto ko bai mallaka ba ya mallaka wa hum ya'lamu sannan ya faɗa ta bangaren mala'iku yace su mala'iku la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu sai yace ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada ba za su ceto ba bayan su Allah ya ba su izini sai ga wanda Allah ya ce a yi ceton gare shi kamar da ya faɗa can ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda kaga duk wannan ayoyi ne wanda suke tabbatar da cewa ceton da Qur'ani ya kore yace ba zai yi ba zai yi ba ga kafirai ceton da Qur'ani ya tabbatar cewa zai yi ke zai yi ga annabawa da mala'iku da sauran mutanen kirki a samu izinin shi Allah ya ce a yi sannan na biyu wato a yarda da wanda za a ce can wannan zai yi a ainihin wato gaban Allah to dan bid'a sai zo shi ya kore ya dauke rabin ayoyi ya yi imani da su sai ya ainihin wato kafirce ma sashi da wanda ya ce maka ba cikin sai ka ce ai ba magana ba ranar alkiyama ba wanda ya ce magana shikenan in ya ce wallahi za a yi magana ka ce wallahi za a yi ceto shikenan in ya ce ya za ka ce ba za a yi magana ba ya za ka ce ba za a yi ceto ba nan na fayo aka yi aka ce man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi aka ce la na illa man azina lahu rahmanu in ko Allah zai baka izini kai magana to akwai kuma wanda Allah zai ba su izini za su ci to na alkiyama Wanda ita ce ainihin wato magana tabbatacciya shi sa malamai suka kasa ceton da manzon Allah zai yi zuwa wajen gida takwas na farko akwai ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma wanda manya-manyan manzanni na Allah ba wanda isa ya dumfara Allah ya masa magana ranar sai manzon Allah ne zai ma Allah magana ce a wa mutane hukunci kowa ya san matsayin shi wannan ainihi wato ana kiran shi a matsayin ceto na farko sannan suka ce akwai na biyu shine mutanen da aikin su mai kyau da aikin su na banza ya zo daidai wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar sayya'a sallahu an yatuba alaihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceto akan waɗannan mutanen wadansa shiga aljanna tunda a lokacin suna fatar Allah zai musu afuwa sannan akwai na uku shine a cikin mutanen da wato daga cikin mutanen da akwai an Allah ya kaddara za su shiga aljanna amma manzan wannan yana daga cikin ainihin wato nau'ukan ceto wanda qur'ani ya tabbatar cewa lalle za su na haka inkarin ceto ba a taɓa samu a ƙurunul mufaddala ba ƙarnin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina sai bayan da waɗannan mutanen kirki suka wuce sannan yan baya suka zo baya fa khalafa min ba'dihim khalfun adau salata wattaba'u shawa to su waɗannan adau shafa'ata sai suka wulakanta ainihin wato ceto na haka muna wannan bayanin ne a ƙarƙashin manzal ladhi yashfa'u innahu illa bi iznihi ko to alamu ma baina aydihim shi Allah ya san abin da ke gaba gare su su halittu wa ma khalfahum da abin da ke bayan su malamai suka ce wannan dalilin ne ala ihafati ilmihi bi jami'il ka'inat akan Allah ya kewaye iliminsa ga dukkan halittun Allah ga baki daya madiha wa hadirha wa mustaqbaliha abin da ya wuce da abin da yake faruwa yanzu da abin da zai faru nan gaba duka Allah ya kewaye sanin wannan yanzu amma eh san me zai faru a duniya Allah kadai ya san me zai faru amma shi Allah saboda ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya san abin da zai faru yanzu da abin da ya wuce sannan ya san me zai faru nan gaba ka qaulihi kaman fadin Allah madaukakin sarki da ya faɗa ta bangaren mala'iku yace wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi? lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mai mantuwa bane sannan wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yahituna su bayi ba za su kewaye ba bi shay'in da wani abu min ilmihi daga cikin ilimin Allah illa bima sha'a sai abin da shi Allah ya so malamai suka ce la yattali'u ahadu babu wani wanda ya isa ya tsinkaye min ilmin lahi akan ilimin Allah ala shay'in akan wani abu sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi kuma ya masa tsinkaye akan shi sannan malamai suka ce wa yahtamilu an yakuna al-muradu yakan iya daukar manufar shine la yutli'una ahadan ala shay'in min ilmi Allah zatihi wa sifatihi ba wanda isa ya tsinkaye a kan ilimin Allah na sunayen Allah ko zatin Allah ko sifofin Allah sai abin da Allah ya tsinkayar da su bayi din kamar yadda ya faɗa a wata ayar ya ce wala yahituna bihi ilma sannan ya ce wasu a kursi kursiyuhu samawati wal ard wasu daga cikin malamai sun yi ta maganganu akan abin da ya shafi ainihin wato kursi amma manzon Allah ya faɗa a hadisi ya ce ita wannan kursiyu ta Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan sammai guda bakwai da za a ɗauke su a tattare su gabaki ɗaya in aka jefa su cikin kursiyo sammai guda bakwai gabaki ɗaya inda za a ɗauke su a tattare su a jefa su cikin kursiyo kamar kai ne ka fata ka samu wani katon daji ka ɗauki kwabo ka jefa a ciki ita kuma kursiyon da sammai guda bakwai da za a tattare su a jefa su kan al'arkin Allah subhanahu wa ta'ala yadda ka san su kuma ga baki ɗaya kamar an ɗauki kwabo ne an jefa a cikin daji amma Allah madaukakin sarki yace wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi kursiyun Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karfin yalwatar shi ya fi karfin yalwatar sammai da kasai inda Allah madaukakin sarki shi yasa al-imamu ibn kasir da ya kawo yace akan irin wayannan al'amara aslam idan mutum yana so ya kubuta shine ya miƙa wuya zuwa ga mazhaba na magabata mazhaba na magabata ba mazhaba bane na kwakule kwakule su sun yadda in dai Allah ya faɗa abu manzon Allah ya faɗa abu to sun gamsu ba su da sauran ta cewa amma in baya ne da suka zo baya ake ta wani laukaniya to haka na Allah yanzu in ka ce kaza to ai lauka kaza la kana kaza to ai walau kana kaza ai la budda an yakuna kaza kaga wa'annan laukaniya to mu ba ma bukatar sa addini shi yasa wani malami yake cewa duk mutumin da maganar Allah da manzan Allah ba ta wadatar da shi ba to ba abin da zai gamsar da shi a duniya in ba ta kobi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wasu a kursiyu samawati wal ardi wala yauduhu hifzuhuma baya ya Allah baya gajiyar da Allah kiyaye sammai da kasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa inda Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa huwal aliyyu shi Allah shine al Al'ali wanda ɗaukaka shi tafi ɗaukakar kowa kamar yadda yace zalika bi anna Allah huwa al-haqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-bali wa anna Allah huwa al-ali al-kabir ga ta ali ga kuma Alkabiru wanda dukkansu yana nuna ɗaukakar Allah da kuma girman Allah subhanahu wa ta'ala kamar can da yake faɗa cikin suratul ra'adi yake cewa ainihin wato Allah yake maganan cewa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahar har Allah yi magana cewa wato kabirul muta'al Allah shine wanda yake babba wanda kuma girman Allah ya fi girman kowa shine ainihin wato wasiya kursiyyu samawati wal ard wa la ya'udu hibzuhuma wa huwa al shi Allah shine al wanda yake kuma al azim wanda yake girman sa girman sa yafi girman kowa a duniyar nan sannan Allah ya ce mini لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال لا انفصام لها والله سميع عليم asali ya tabbata daga abdullah dan abbas yake cewa mata sun kasance kafin zuwan musulunci idan mace ya zamanto ba ta haihuwa da ta haifi yaro sai ya mutu to shi kenan sai ta yi alwashin cewa in ta haife shi za ta sanya shi cikin addinin yahudanci ko allah zai masa ainihin wato tsawon rayuwa haka suke tunda mutanen madina a aus da kazret akwai ainihin wato ba su da addini larabawa ne amma akwai banu ka akwai banu Najir su wayannan yahudawa ne suna da addinin sama to sai ya zamanto suna tasirantuwa da al'amuran wa'incin yahudawa lura da su mutane ne masu ilimi to shikenan kasantuwar wannan kuma idan Allah madaukakin sarki ya bar yaron sai ya su sai ya dabi'antu da addinin da yahudawa suke kai lokacin da Allah madaukakin sarki ya zo da addinin musulunci wasu daga cikin iyaye sun yi ta kokarin sai sun tilasta ma 'ya'yansu su shiga addinin musulunci sai Allah ya ce musu a'a la ikraha fi dini. kar a kowa tilas ya shiga addinin musulunci malamai suka ce wata hikima ce a ciki na cewa kar a wa mutum tilas ya shiga saboda yanzu in aka je aka samu mutum aka ce dole su ya shiga idan zuciyar shi bata gamsu da abin da aka yi bayani bai shigo to zai zo ya shigo ciki ya zama muku matsala ne to sai Allah ya ce kar a kowa tilas sai ya gamsu wanda al-imam al a littafin shi na tafsiri ya haikato maganganun malamai guda shida akan wannan aya saboda ainihin wato maganar la ikraha dini babu tilas a cikin addini wasu daga cikin malamai ma suka yi da'awar cewa wannan ayar mansuka ce an shafi ta da ayar da Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba wala eh, wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinu دين الحق من min اوتوا الكتاب kitaba hatta الجزيه عن يد yadin صاغرون هكا haka wasu malamai suka ainihin wato ce wasu daga cikin malamai suka ce babu maganar ainihin wato nasku wannan ayar tana nan tana ainihin wato aiki ta yadda mutanen da yake ahalul kitabi ne suna da addinin sama to kar a musu bayani a ce sai sun shiga addinin musulunci babu ainihin wato maganar nasku tsakanin wannan aya da waccan ainihin wato wannan ayo haka wasu daga cikin malamai suka ce da kuma ayar da Allah ya ce ya yi annabi jahilul kuffar wal munafiqina wa galuz alaihim suka ce duka wannan aya wato nasku ne ga ita wannan ayar wanda yake son karin bayani ya iya komawa tafsirai guda biyu ko ya koma tafsirin Imam Tabari ko ya koma tafsirin Qurtubi amma Imam Tabari bayan ya kawo sai ya ce wa aulal aqwal bisawab mafi dacewar maganganu a gurina arkan daidai wannan ayar ba mansuka bace sai bayani akan abinda yake shine ainihin wato da dai akan wannan ayar inji imamu tabari sannan sai Allah yake cewa qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy wanda malamai suka ce ainihin wato addini idan an ce addini yakan ɗauki ma'ana kusan guda goma a ainihin wato a yare na ƙur'ani idan an ce addini sun ce yakan ɗauki ma'ana guda goma na farko wannan addinin da ake magana shine addinin musulunci idan mu muna musulmi kada mu wani tilas mutum sai ya zo ya shiga addinin musulunci Allah ya hana amma kuma muna da ikon mai masa wa'azi mai masa da'awa mu kuma kada wani ya mana dole ya ce sai mun fita daga addinin musulunci kada a yi haka ba za mu yi wani dole ba mu ce sai ya shiga mu kaga wani mai mana dole ce mu ma sai mun fita lakum dinukum wala dini kowa ya rike nashi addini haka ake to dazo wani bawan Allah ya kira ni na je jiya na yi lakta islamic learning center mai taken haɗin kan musulmi da kuma kyakkyawar mu'amala to ni na yi karatu lafiya launa tashi bayan na yi karatu lafiya launa tashi na faɗa matsalolin da yake kawo kan musulmi ya rabu a jiya ne bayani na ce allah da ya tashi ya haɗa kan al'umma ne ta yadda da ya tashi sai ya turo mana annabi ɗaya bai turo annabawa da yawa ba yanzu ballantana wannan ya ce shi ya zaɓi wannan zai bi ba zai bi wannan ba sai a rabu na biyu ya turo mana littafi ɗaya sannan na uku ɗakin da muke kallo kowa yake sallah ɗaki ɗaya shine ɗakin ka'aba sannan na hudu ba a yadda kowa ya aikin hajji a garinsa ba sai ya je garin maka na biyar dan kan musulmi ya haɗu ba a yadda kowa ya azumi a kowane wata ba sai a watan ramadan na ce to da kaga al'umman musulmi sun rabu abu na farko da ke sa su rabu to son zuciya ne na biyu wanda ke masa jagoranci akwai jahilci na ce to duk abin da aka shigo da shi bako a musulunci a fita da shi sai al'umma ta haɗu idan ka ga wato an rabu asali tauhidi shine farko shirka bakuwa ce zuwa ta to sai a fita da ita ba haka ba ne musulunci shine asali kafirci bako ne zuwa yi sai a yi waje da shi sai al'umma ta haɗu sunna ita ce asali bid'a ba kuwa ce zuwa ta sai a waje da ita to na yi bayani jiya na yi bayani na buga misali da wasu aƙidu na ce ba zai yiwu ba a zo a haɗa kai da su mu muna girmama nana Aisha matar manzon Allah ga nana Hafsa da mu kira ta mu ce mata radiyallahu anha wani ya kira ta ya ce mata la'anatullahi alaiha a ina za a haɗu ta ga ba maganan haɗuwa mu muna yin tafsiri akan fahimtar magabata wani ya je ya janyo aya ya ce wato Ulbi bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ya fassara ta da maulidi kuma duk duniyar nan ba wani malami da ya taɓa yin wannan tafsirin a rubuce kaga mu ba za mu saki tafsirin magabata mu kama wani tafsiri ba zai yi ba sai muka bara shawara muka ce in san samu ne ma in ana so kan musulmi ya haɗu ya kamata a ƙarar littafin tafsiri alal aƙalla ko da ibnu kasir ne jama'a ta shiga gaba a sa doka a ce kar wanda ya ƙara tafsiri a ƙasar nan sai da ibnu kasir dan kan musulmi ya haɗu na dai bayanai wai bayan na gama fa wani da zai ce mu ya ji a kowane gidan rediyo ne wai yana cewa shahararren malamin nan na addinin musulunci ya yi bayani ya ce ya eh, ba bambancin aƙida da waye da waye wai da a zama ɗaya na ce to wannan bayanin zan zo in yi shi anan ƙarya ne ni ban yi shi ba saboda haka musulunci daban kafirci daban mun yadda ƙasa ɗaya amma addini kowa ya nashi ko kuwa aƙida daban aƙidar sunna daban aqidar zagin sahabbai daban mun yadda ƙasa ɗaya amma kowa ya rike aqidar shi saboda haka wannan maganar ƙarya ne ni ban yi ta ba ko da wani ya ji a labarai an ce na faɗa a zo a haɗu duk aƙidu da waye ba bambanci ƙasa ɗaya addini ɗaya ƙarya ne ƙasa ɗaya addini kowa da nashi wannan ita ce magana ta gaskiya tunda an samu gaba na ce to bari in yi bayani idan kar wani ya ji duk da ba ji ya ni nake magana da baki na ba ya je ce to dama yana ganin alama to ba wani alama jiya nan muka karanta jiya nan muka karanta aya mun ce Allah ya ce afa naj'alul muslimina al mujrimin sannan ya ce amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar ya za a zo a ɗauki addinin musulunci a haɗa shi da addinin da ba na musulunci ba ya za a ɗauki aƙidar sunna aƙidar salafus salih a haɗa ta da aƙidar da ba ta su ba ai ba zai zama sai dai mu maka wa'azi mu ce ka zo ka bi mu in baka gamsu ba za mu maka tilas ba kamar yadda Allah ya ce la ikraha fid dini babu tilas a cikin addini amma wancan bayanin da aka ce an yi to ƙarya ne ne ban yi ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu eh qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy wato shirya ya riga ya bayyana daga bata Allah ya ce hal ata alal insani hilun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khadinna khalaqnahu min nutfatin amshadin nabtalihi allahu sami'an sai ya ce inna hadainahu sabila mun shirya da dan adam hanya as-sabil ɗinnan. Allah ya nuna masa wani gurin yace wa hadaynahu najidai sun ce an-najdu asalin shi shine al-makan al-murtafi hanya alheri da hanya sharri wato kaman tana wani tudu ne wanda duk in ka taso kana hangota shi yasa bahaushe yace wanda ya kyauta ya sani wanda ya saba ma ya sani to da ka katta bayyana rushd min al-ghayy shari'a hanya mai kyauta daga ta bayyana daga ainihin wato bata dan Allah ya ce wa man yakfur bi taguti wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billahi kuma yayin imani da Allah subhanahu wata'ala to faqad istamsaka bil urwati al-wusta ya yi riko da igiya ita ce mafi aminci wanda sun ce alwusta ismu tabdil ne kaman alhusna alkubra saboda haka in namiji ne za a ce ausak amma mace za a ce alwusta sai Allah yake cewa wa man yafur bi tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwusta lam bisama laha wacce babu tsinkewa gare ta a cikin wannan jimla malamai suka ce akwai kalmata, la ilaha illallah la ikraha fid sai ce katta tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit shine la ilaha wa yu'min billahi shine illa kamar yadda Allah ya faɗa ta bakin Annabi Ibrahim cewa ainihin wato shi ma wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun shine la ilaha illa alladhi fatarani shine illa Allah فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون wannan kalma ta la ilaha illallah annabi ibrahim ya sanya ta ita ce kalma mai wanzuwa har ko da yaushe ko mutane sa dawo zuwa ga ainihin wato wannan ainihin wato kalma din kafin nan mu ci gaba da karatu kamar yadda aka sani akwai sanarwa wannan littafin hukumar du'a'i billa'an min alkitab wa sahihin sunna da wabiduhu wa sharhuhu ash-shar'iyya ta'alif abi aisha bashir nuhu as-salafi abil firdausi haya bin muhammad as-salafi kamar yadda dan uwa malam kabir imam malik yake cewa wa hunaka shaykhay al-imamay al-huda wa ijabati fi man huma yatahattamu shaykhun bashirun salihun mutawadi'un ya الفقيه ma المتحلم يحياهما يهوي العلوم fi في كل an أنت فيه مقدم wannan yana daga cikin littafin da suka rubuta aka yi masa gyare-gyare ga shi addu'a billan wanda yake magana akan yin addu'a da tsinuwa ina ya halatta a tsini ina ne bai halatta ba ya kamata a tsinya waye bai kamata a tsinyawa to da haka yana da kyau dalibai su nemi ainihin wato wannan littafin za su ganshi a kasuwa wasu bayan Allah ne suka yi kokarin har misra aka je aka bugu wannan littafin saboda haka yana da kyau a neme shi ainihin wato a waje kowa ya kokarin ya mallaki nashi wa'annan malamai da dukkan malaman da suke gudanar da harkar sunna a garin nan ma Allah ya saka musu da alheri wannan shine abu na farko abu na biyu wannan wato raddu ne raddu littafin dattijan arziki kenan watakila ma in naga dama gobe da raddun zamu karatu wallahi eh, wata baiwar Allah sai ta siyo raddu raddul azani ila ma'anil qur'an ta kawo tace gashi nan to wannan baiwar Allah muna mata addu'a sannan ta haɗu da dubu ɗaya kuma ta ce a sa asusun marayu wani bawan Allah ma ya kawo eh, wani bawan Allah ma ya kawo wato ɗari biyu shi ma ya ce abin nan mutane suna ta kawo kuɗi wani bawan Allah yana jin karatu tun daga sabuwar gayam ya yi ta tambaya ya zo hannun ya ce yana jin karatu yana amfana saboda haka sun da ya ji an yi kira aikin Allah shi ma gana shi dubu ɗaya a sa a cikin ainihin wato asusun marayu saboda haka wannan shine amma insha Allah malam Aminu ai hakuri zai yi bayani sannan zamu dora za a ci gaba da karatu lokaci bai kare ba kuma insha Allah tafsirin malam da yake yi na ainihin wato yamma a can gobe bayan sallar asar da yamma karfe hudu da rabi za a rufe wannan karatu insha Allah namu mutane su hakuri ranar 28 za mu rufe karatun nan lura da akwai baki da za su zo daga Kano eh wasu ɗaliban ilimi ne irin wasu malamai ne za su su samu majalisin nan albarka sai maka ga cewa insha Allah akwai maslahan mu kai shi 28 in Allah da zamu kai shi sai ranar 28 ranar Alhamis za mu rufe wannan karatu akwai wani bawan Allah gab da zamu shigo karatu ya zo ya kawo dubu biyar da kuma dubu uku ya ce wannan nashi ne ga na matar shi a yi musu addu'a Allah ya saka musu da alheri sannan malam aminu zai zo zai bayani ɗazu wata mata gana mazgo ta ciko da kaya an fahimta yi sannan ta haɗo da dubu goma ta ce ga gudun mota sai sa muka ce maza sun yi bacci wallahi sannan bayan nan eh sun koma a dashe ko a dashen mashin kowa da eh? eh ta ciko da kaya kuma ta haɗo da dubu goma sannan wata ma baiwar Allah ta ƙara kawo dubu goma amma bari mu miƙa abin magana zuwa ga Malam Aminu akwai bayanan da zai yi bisa ga ainihin asusun marayu da 'yan uwa musulmi suke taimakawa hakikalin gaskiya ana taimakawa fi sabilillahi amma mafi yawanci waɗanda suke taimakawa gaskiya mata ne domin maza sun yi ainihin baya baya alamu na nuna cewa gaskiya an gurin ci ne da kuma gurin ainihin yawan magana to a wannan lokacin shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa sun yawa amma in dai gurin gaskiya in faƙi ne to yanzu mata sun kwace kalmar dan yanzu ya zama an-nisa'u qawwamatu 'ala ar-rijal ya kamata dan Allah mai kokarin mu mu dinga yin ce da dukiyar fi sabilillah Da gaskiyar matan da suka bayar kamar da malai magana akwai wanda ta bada naira dubu goma tana kuma buƙatar a yi mata addu'a a yi wa 'ya'yanta addu'a bayan wannan akwai kuma wanda ta bada naira dubu goma daga ainihin unguwar sunusi cikin dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya bata ta fitar da zakka tana tawassuli da wannan akan Allah subhanahu wata'ala ya shirya da ƴaƴanta da ƴaƴan musulmi baki da bayan wannan akwai ta bayarwa Allah ta kallon wannan tafsiri daga TV kawai ta gani sai take buƙatar ta taimaka fi sabilillah to ikon Allah akwai wanda take ainihin cosmet ita a nan Kaduna State University sai ta ce ai dan ajin su ne wannan to ita ma ta ba da naira dubu biyar a yi mata addu'a bayan haka tana sa rai insha Allah duk wata abin da Allah ya bata ta shiga da bayarwa wanda wannan akwai kuma ainihin wata baiwar Allah ita ma ta turo da naira dubu hudu ta account shi ma mun je mun cire sai kuma wanda malam ya magana akwai ta kawo ainihin gana must go a ciki akwai sababbin kai dan ba abin nan bai akwai sababbin kai a ciki akwai kuma waɗanda na ta da na yayanci ta bayar a bayar fi sabilillahi sa'annan bayan wannan akwai bawan Allah da ya bada naira ainihin dubu hudu naira ɗari biyar tashi ɗari biyar ta mata shi ɗari biyar ta mahaifin shi ɗari biyar eh, ta mahaifin shi naira dubu biyu kuma na shi bayan wannan akwai wanda ya bada naira dubu biyar nashi na karan kai shi naira dubu uku kuma na ainihin matar shi da iyayen shi da aka kofa har yanzu fa a buɗe ce dan abin da ake bukata yana da yawa in san samu yawa ko ya dinga mulmulo mana irin miliyoyi ma ana bukata a nan gurin amma a taimaka mana da addu'a sa'annan kuma duk wanda yake garin yana da wanda zai taimaka a taimaka fi sabilillah ubangiji subhanahu wataala ya taimaka mana ya kuma tara mu aljannar firdausi ya tara mu cikin ladan baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kamar yadda malam aminu ya gabatar da bayanai wallahi ba za ku gane cewa mutane na cikin wani yanayi ba kuma akwai aiki a gabanmu ba dan karami ba sai idan kai ne kake tiritin din matsala sannan akwai matar da ta kira malam aminu a san ta kira shi yaran kuka suke abincin da za su tema babu wallahi ba wai maganan wai kaya ko wani abu ake ba a abincin da za su tema babu yanzu haka daga cikin yaran da ake kokarin abin nan akwai wanda matsalar shi mata ta jinni ne abin har ya so ya zama masa ainihin wato paralyze da haka shi yasa muke ce mutane su bi tsoron Allah su daina daukar kuɗin su suna narkawa inda bai dace ba yau da wata kulab ce maka buɗe ta wani abu to da wani zai iya zuwa karan farko ya dauki miliyan wani abu ya bamu to wallahi wannan abin yana buƙatar miliyoyi ne kuma in za a bada zakka irin nan ya kamata a bayar mu in ka bamu ba masallaci ka ba ba wa ka ba marayu ka ce a bayar kuma da a ce mu ɗan siyasa ne siyasa muke yi wallahi matan da aka tara ɗazu aka raba musu abinci da kuɗi da kaya wasu daga cikinsu abin zai baka mamaki da sai mu ɗauko hoton mu ce ba za mu raba masa ba sai mun yi bidiyo ko bari sannan sai mu bayar amma ai kaga ba daɗi inda a ce mahaifiya ce ko mahaifiyarka ta samu wannan matsalan ba za ka so a ɗauki ta da kyamara ana nuna ma duniya ba dan an taimaka masa. Da saboda haka muke so mutane duk wanda zai yi dan Allah kuma masu matsaloli suna nan suna ci gaba da zuwa dan haka abin da yake zuwa mana na kuɗi da kuma abin da yake zuwa na matsalolin da mutane suke fama da shi wanda ya kamata a taimake su dan idan mutum ya zo ya ce yana da kaza ba kawai da ya zo ya mana bayani yana da kaza kawai muke yadda wallahi sai an je an bincika mun yi confirming da gaske yana da matsalan sannan muke masa wani abu to abin da yake zuwa na kuɗi ya fi ƙarfin wato kuma buƙatar da mutane suke da shi wanda suke zuwa ya fi ƙarfin abin da yake zuwa mana na kuɗi sai yasa kamar yadda malam aminu ya ce da Allah zai taimaka a samu wasu mutane su shaƙa ainihin wato wasu miliyoyin kuɗi da sai ga insha Allah an ci gaba da tafiyar da ainihin wato wannan da'awa amma insha Allah ko ba wannan mu dai zamu iya abin da zamu iya yi wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minina wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace eh sai kuma malam Jamilu da muke tare da shi ministan wannan masallaci wajen kula da shi da gyara shi da akwai kakarsa Allah ya mata rasuwa ita ma muna mata addu'a Allah ya ji kanta yau da mangariban nan ko da daddare nan Allah ya sa mata huta mu kuma Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau a karama kallahu eh an gama ko lokaci yayi da sauran minti na minti na a yan dai minti uku ne ita kanta maganar lamfi sama lahadin nan wato eh, ka san maganar kuɗi ta ba lamfi sama laha wato faman ya furu bi dagutu wanda da ya kafirce ma dagutu wa yu'min billahi kuma yi imani da Allah fa qad saka bil urwatil to yayi riko da igiya mafi aminci lam fisama la wacce babu tsinkewa a gare ta da haka waccan ayar da Allah ya ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu anan Allah da ya ce a faɗi igiyar Allah nan ya faɗi mecece igiyar Allah da sai malamai suka ce ita ce kalmar shahada ita ce lam fisama laha da haka in dai musulmi za su rike kalmar shahada da kuma ta guda bakwai da aka ce duk wanda ya faɗi ta ba zai masa amfani ba sai ya kiyaye wallahi tallahi musulmi ba za su rabu ba kuma wallahi tallahi ya yi riko da igiya mafi aminci wannan kalmar da Allah ya ce lamfi fi sama laha babu tsinkewa gare ta ita ce ce mana kalimatu sawa kalmar da take hada kan mutanen duniya wai ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zuwa ga wata kalma wadda za ta hada tsakanin mu da ku amma in ka ga. ana furta kalmar shahada kuma an rarrabu to wasu na kan daidai wa inna awdiyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin sai Allah ya ce wallahu shi Allah sami'un Allah madaukakin sarki mai ji ne da duk abin da bayi suke faɗa ta bangaren aqidin su da abin da yake daidai da abin yake ba daidai ma sannan Allah madaukakin sarki alimun Allah ya san wanda yake kan aqidar daidai wacce bandanni suka zo da ita kuma ya san wanda ya saba ya bi san zuciyar shi ya kyale aqidar da manzanni suka zo da ita daga gurin Allah saboda haka nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk